aibegi kasa fem fuwaro ga pore kanga fuwaro sogon aiga nyipai ine burnye aika ayo tamu sentir partamane ngai ne gite doku wato sa fem ga bore gika da bayan amma isi ne gika da bayan yadin wani ta tamma dai kan bore gika zama igibai kan irgun da jini hannu